This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba ya ko makeri ne tare da hawan Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na lasariyan yau Laraba 18 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga hauwa da kanan labarai. An yi kira ga Isra'ila da Hamas da su nuna sanin ya kamata a siyasance domin yi wuttuka hanci a yarjejeniyar da ake kokarin cimmawa. hukumar kula da ayyukan albarkatun ruwa ta najeriya ta yi gargaɗin yiwuwar samun ambaliyar ruwa a jihohi goma sha ɗaya na ƙasar masu kada kuri'a a jammu da kashmir na kasar india sun kada kuri'unsu a zagayen farko cikin gwamman shekaru kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa tsohon gwamnan jihar kogi yahaya bello ya gabatar da kansa a gaban hukumar efcc mai yaki da cin hanci da rashawa a najeriya bisa zargin da ake masa na karkatar da sama da naira biliyan tamanin a jamhuriyar niger kuma malaman makaranta ne suke kira ga mahukunta da fidda su daga wurare da ake fama da matsalar tsaro duk lokacin da ka je an ce wani ko kuma wasu daga mutanen da suke irin aikin da kake suna fuskantar barazana a yankunan da suke aiki kai ma za ka ji kana cikin zaman ɗarɗar. kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da shirin zamantakewa na zainab babaji a yau shirin zai ci gaba da duba batun zamantakewa aure da matsalolin da ke tattare da shi ne muna kuma dauke da sakonnin da kuma sauraro ka kuma ta hanyar imel to amma yanzu a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. An sanar da samun ci gaba game da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza cikin wata guda da ya gabata. To sai dai a yanzu dole ne Isra'ila da Hamas nuna sanin ya kamata a siyasance domin yi wattuƙa hanci a yarjejeniyar cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a yau Laraba. blinken ya faɗa a yayin wani taron haɗin gwiwa na manema labarai a birnin alkahira tare da takwaransa na masar badar abdullati cewa yana jin akwai kimanin shaɗara sha takwas a yarjejeniyar da tuni an amince da sha biyar daga ciki inda ake neman warwarewa a kan sauran batutuwa da suka rage abdullati ya shaida a manema labarai ta bakin mai mishi tafinta cewa hamas ta bayar da cikakkiyar amincewarta da yarjejeniyar dakatar da wuta da aka cimmawa tun a ranar da bakwai ga watan mayu da gyaran da aka a kan yarjejeniya a ranar biyu ga watan yuli a yau larabar ne blinken da albati sun tattauna a tsakanin su haɗe da gaggauta buƙatar da ke akwai na dakatar da yakin da ake yi a gaza da sudan masu kada ƙuri'a a jammu da kashmir na ƙasar indiya sun kada ƙuri'unsu a zagayen farko cikin uku na zaben share fage a ranar laraban nan a zaɓe na farko da ake gudanarwa a yankin cikin gwamman shekaru masu kada ƙuri'a sun rika shata dogayen layuka na maza daban da na mata a gaban rufunan zaɓe a yawancin wuraren yankunan da dama sun bayyana cewa tuni suke jiran wannan dama inda za su zaɓi wakilansu su da kansu shanawat ɗaya ne daga cikin masu kada guri a palwama a yankin jammu da kashmir वोटिंग uh, जो एक kenan ke cewa kada gura'a a wani gagarumin mataki ne da hukumar zaben indiya ta ɗauka mun shafa shekaru goma muna jiran zuwan wannan dama saboda muna fama da matsaloli a nan da suka haɗa da na kiwon lafiya ilimi da ci gaba a yanzu za mu iya zaben wakili na gari da zai wakilci mu mu yi zaɓe cikin yanci mu kuma shiga a dama da mu a siyasa ya ce kusan mutane miliyan tara ne wato ake suka yi rajista kada ƙuri'a a zaben na 'yan majalisar wakili a yankunan jammu da kashmir an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan da ƙarshe tsohon gwamnan jihar kogi yahaya bello ya amsa gayyatar da hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa efcc ta yi masa tsohon gwamnan wanda a baya aka bayyana ana neman sa bisa zargin karkatar da kudade da wasu ayyukan almundahana da suka haura naira biliyan tabanin ya bayyana a gaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ne bayan tuntuɓar wato makusantarsa wakilin wakilinmu alakwaja ahmed muhammad dan asabe ya mana karin haske akan hali da ake ciki a jihar biyo bayan wannan labari To yanzu dai da safon nan muka tashi muka ga labaru ya karaɗe kafafen yada labarai sun dangar sa zumunta cewa tsohon gwamnan jihar kogi yahaya bello ya mika kanshi dan kashin kanshi ga hukumar efcc da ke abuja to yanzu nan kuma dai duk da ka shiga dai za ga an zauna gungun mutane dai ana ana ta tattaunawa game da wannan lamari na yahaya bello da ya mika kanshi ga hukumar efcc a abuja To, um, ko an fito da wata tuhuma a hukumance kan um, wato laifin da aka aza masa? Eh, kwarai dama a ranar 18 ga watan Afrilun wannan shekara da muke ciki hukumar EFCC a yaƙi da cin hanci da rasha ta Najeriya ta ta ayyana yaya bello a matsayin wanda take nema tana tuhuman shi da shi da wasu mutane uku tana tuhuman shi da laifuffuka goma sha tara ciki hada karkatar da kuɗi naira biliyan fiye da tamanin na jiha ba da a lokacin da yake gwamnati kenan na tsawon shekara takwas. To yanzu haka an ba shi beli ne ko dai har yau yana hannun hukuma. A har yanzu dai yana hannun hukuma to da yake tun da farko ma dama ai daraktan yada labarai na Isiya Bello wanda ake ana kiran shi Ohiya Remakel to shi ne da shi ya ainihin ya fito ya gaya manema labarai in Allah da yake ciki ya ce yaya bello ya miƙe kanshi ne ga hukumar efcc bayan tattaunawa da lauyoyin shi da iyalansa da kuma abokansa na siyasa kuma ya ce ya miƙa kanshi ne don kashin kansa saboda irin mutunta doka da yake da kuma tallafa gwamnatin shugaba bola tinubu a kokarinsa na yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya to amma kawo yanzu dai labarin da muke samu yana hannun hukumar efcc a abuja kuma ba mu samu cikakken bayani ko ne hali yake ciki ba To ko akwai wata sadarwa da hukumar jihar Kogi ta fitar yanzu da shi tsohon gwamnan ya gabatar da kansa? A'a kawo yanzu dai babu wani a hukumance babu wani sanarwa da gwamnatin jihar Kogi ta fito ta sanar a yanzu dai da muke nake maka wannan bayani. Eh, sai dai nan gaba muna jira ko gwamnati za ta fito ta yi magana game da kama tsawon gwamnan na jihar Kogi gwamnan Yahaya Bello. To ya mai talaka suke faɗa a jihar Kogi din? To, ko da yake talakawa ne kowa ne na yana farin ciki da wannan hoɓɓasawa da ya belle ya sun nuna farin cikin da kuma jin daɗin su gani yadda ya mika kanshi. suna gani ai ya kamata ce ya mika kanshi tintini amma ba wai ya tsaya yana wasan ɓuya da hukumar sisi haka kawo yanzu nan. To saboda haka suna gani duk da cewa dai bai yi latti ba. Eh a yana da kyau din da ya mika kan shi kaza a karshe dai tun da yake ya mika kan shi tun da yake ya san bai da wata matsala sai je ya wanke kan shi amma dai kan gaskiya yanayin yawancin rayuka rayayyun mutane da muka rika ji sun bayyana farin cikin su kuma suka ce a ah, lalle ya kamata ya mika kan shi saboda ya wanke ya wanke kansa a ganin cewa har yanzu yana da dama na tsayawa takarar a nan gaba game da al'amuran siyasa Ahmed Muhammad dan Asabe ke nan wakilin sashen Hausa a Lakwaja. Yanzu ko ga hawa da ci gaban labaran duniya. Hukumar kula da ayyukan albarkatun ruwa ta Najeriya ta yi gargaɗin yiwuwar samun ambaliyar ruwa a jihohi goma sha ɗaya bayan da makwabciyar kasar kamaru ta ce za ta fara sakin ruwa daga ɗaya daga cikin dam ɗin ta mafi girma biyu bayan mamakon ruwan sama da aka samu kwana na arewaci da tsakiyar afirka gargaɗin ya zo ne a lokacin da tuni najeriya ke fama da mummunan ambaliyar ruwa a jihar arewa maso gabashi ta borno inda wani dam da ya cika ya batse ya balle bayan mamakon ruwan sama da ya haifar da ambaliya a kasashen kamaru chadi mali da niger dukkan da ke yankin sahel na afirka da a can baya ba su cika samun ruwan sama mai yawa ba ba hukumar ta nihs ita ce hukumomin kamaru sun sanar da ita rana talata cewa wato sun fara sako ruwa bisa kula daga madatsar ruwa ta lagdo ƙasa kamar dai na da madatsun ruwa da ke da cibiya a kan kogin benue da ke malala cikin najeriya a gaida hawa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla. Yayin da ake shirin buɗe makarantu a jamhuriyar Nijar bayan hutun watanni uku malaman makarantun da dama waɗanda suke aiki a yankunan da ake fama da matsalolin tsaro ne suke nema a cire su daga waɗannan yankuna don mayar da su garuruwa da akwai kwanciyar hankali domin kaucewa ayyukan 'yan bindiga. Ga dai Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a wannan rahoto. ana gab da koma karatun boko a janguriyar nijar biyu bayan hutun watanni uku wa malumai da ɗalibansu maganar makomar karatun boko a yankunan da 'yan bindiga suke kai komo ce ke sahun gaba a ƙasar domin tunanin wani mataki ne zai sa a dawo da karatun kamar a can baya ko da yake malumman da dama ne da ke aikin koyarwa a irin waɗannan wuraren ke nema da a canza musu wuraren aiki kamar yadda wani malamin boko ya yi mini ƙarin baya. bayanai duk lokacin da ka je an ce wani ko kuma wasu daga mutanen da suke irin aikin da kake tana fuskantar barazana a yankunan da suke aiki kai ma zaka ji kana cikin zaman ɗarɗar kewayen da muke wani lokacin zaka ji an ce an zo an ɗauki shanun wani wasu an zo an kori wani ko an zo an kama wani irin wanga kuma zaka yi cewa kamar kai ma abin zai iya samu ka a kowane lokaci makarantun ne masu tarin yawa ne ke rufe a kasar a jihohin tawa tilaberi da difa musamman sanadiyar matsalar tsaro abinda na sa hukumomin harakokin karatun bokun kasar lura da cewa tambayar tashi aiki daga waɗannan yankunan da malaman ke yi ya shamalin na sauran yankunan kasar kamar yadda kamara da basiru kadimani shugaban kungiyar koyarwa a makarantun nan boko na ƙasa na izes nijar ke cewa tambayoyin da malam makaranta suka ajiye waɗanda ke son su canza jaha sai aka lura da jaha jifa jihar tawa jihar talabiri mahi yawa malam makaranta suna so su tambaya su koma su jihohi inda suke ganin kamar da ya yi tsaro ko akwai dama-dama lalle shi ma'aikaci duk da aiki ya kama shi ƙasa ce shi ke ma amma da zamanto harkar tsaro a bace wanda ya zamanto e eh, tashi hankali ne bai bar kowa ba babu mai fata a ce yau bai cikin kwanciyar hankali a nan jihar tawa yankunan tebaram takanan matiliya da wani bangaren da ke gab da iyakar na najeriya ana ci gaba da samun irin wannan matsalar in ji shugaban kungiyar karatun boko a mataki na jiha na firamare cewa da kamarad alasan abubakar ya faɗa akwai wajaje Eh, cikin kasan mu wanda suke fuskanta wannan matsala kuma mun sha koke da dama tun ba yau ba wani al'amura suna nan ga zuwa suna komowa inda za ka ganin mu shi abro wurin aikin shi saboda rashin tsaro saboda ko barazana a kai ga rayuwar shi ko kuma ga iyalin shi ko ga dukiyar shi ko kuma barazanar ta sa garin shi da kanshi ma zaman shi bai dore ba balle karatun ya samu ya ci gaba tun shi ilimi da wajibi ne ga al'umma ya kamata duk matakan da za a dauka domin ilimi ya tabbata a a ɗauke su. A cewar Muhammadu Arzika shugaban gamin gambizar kungiyoyin uwayen 'yan makarantar Boko tun bara ne hukumomin ƙasar sun ka tabbatar suwa musu da dokar matakan dakile wannan matsalar kuma sun lura cewa abin ya soma a waɗansu yankunan ƙasar. Ba malamai ɗaya na ana makaranta aka ma barazana ba sai mu ce duka lakwal kita aka ma barazana. Bara bayan lakwal ta fara mun yi zama wani atelier nan ta wanda aka yi kasa kasafin irin waɗannan lakwaloli masu matsala aka yi nazarin kuma matakan da za a ɗauka musu to alhamdulillah kuma mun ga abubuwan sun rage tunda ka san ƙasar talabere kana tunani kwal wajen ɗari tara da wani abu aka rufe saboda barazana irin wannan da aka hana mutane gari zama dama dai masu wannan abu gurin lakwal kici aka so hana muna kiran da muke shine har kullum ko ta wani hali mu samu ɗiyan mu muna da yakinin cewa kuma ana bisa hanya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jagoriyar Nijar. Ta gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Shirin zamantakewa ne kowa ya ya saurara na san akwai abun Jama'a masu sauraronmu barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa na wannan mako. A shirin zamantakewa mukan zakulo masu ruwa da tsaki ne don tattaunawa kan hanyoyin samar da haɗin kai da zaman lafiya tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. Zamantakewar A yau shirin na zamantakewa ya ɗora ne daga inda malama Maryamu Sani ta koro bayani a tattaunawarsu da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a maraɗin jamhuriyar Nijar Mansur Sani a tattaunawarsu kan zamantakewar aure. To gaskiya ni a nawa ra'ayin nake gani abubuwan da ke kawo mutuwa aure su ne. Na farko dai akwai matsala wadda take hitowa daga bangaren sirkai. wato uwayen miji walau magajiyan miji ko kannan miji suna taka rawar gani gaskiya wajen mutuwa armi saboda sai a kawo sarakuwa karamar sarakuwa ke babbar sarakuwa ki zo kina sa in sa kina takon saƙa da karamar sarakuwa kina ganin kamar ta mallake miki ɗani ta mishi asiri ne sai abin da kika ga dama ake yi ba ta la'akari da cewa wani bi rayuwar yanzu ta fahimta juna ce in aka samu fahimta juna tsakanin mace da namiji ana taruwa a ruha ma juna asiri sai ki wani abin sai aga kamar cewa namijin ya yi shi nan ko kun fahimci juna ne ake yi amma ita uwa sai ta ɗauki abin kawai wani daban waɗanda suke zama gida guda yake magana ko ku koda kowa da gidan shi eh waɗanda suke zama gida guda nake misali akai kuma sannan ko da mutum mutum in halin shi ne ko da a ce gida ba guda ne ba sai ki ga suna ta wannan tsigumi ko da yaushe a kira namiji a ce mishi ka ta haka ka ta haka kamar wani abu ake nema ga ɗiyan ko wani abu kawai su dai sun tsane dai a zamana a yi rayuwa ta armi ba su san a kwantar da hankali da irin yadda ake zaman lahiya sai sun nemi tashin hankali ya shigo ciki kuma kun gani duk ɗan da ya san ciwon kanshi bai yiwa ana tashin hankali da uwashi ko da baban shi musamman ma uwaye mata gaskiya an hisa ma wannan matsalar. Shikenan mun gode bari mu komo bangaren sani domin in saɗe kwanan shirin ah, kamar yadda ka ji muna neman mafita ya ni za a yi aure ya rinka ɗorewa kamar irin nada a irin shekarun da za ka waiwaiwa naku in ka kalli yanzu. Eh gaskiya yanzu inda yana za aure yanda yanda za a yi aure muna neman mafita mu dukan da mu mazan da mu mata mm. Gaskiya abin da muke so ya kamata a ce in yanzu aka yi aure ya kamata a ce a samu kwanciyar hankali tsakanin mace da namiji kaji ko kenan aka samu kwanciyar hankali tsakanin mace da namiji in sha mu allahu za a samu mafita kaji ko eh madalla me ra'ayinka ko hanyar da kake gani za a bi domin aure ya rinka dorewa irin nada tantancewa kenan tsakanin ma'aurata su tantanta juna uwaye su san wanda za su ba ɗaya su kowane ne kenan kuma san ah, daga wani jinsi ya hito a tsaya tsaya tantance namiji ko wane ne a san kowane ba bugun bugun da an kawo abin aure a ce aure ba tantance ba ƙarin bayani nake ne masha Allah Muhammad Sani me kake gani yanda za a yi a samu mahita ya kasance aure ya gyara in aka yi shi ya zama dai abin burgewa irin na da sai a ga an yi shekaru an yi ɗaya da jikoki amma yanzu tsawon shekara guda ka ga tana ta kai da kawo abu yana ta tangal tangal har ma a kai a hasala da juna kaji an ce a rabu din a huta an yi abu cikin watanni kaɗan amma an yi shashe da ba yaka. to salamu alaikum ni abin da nake gani ana so a koma aure kamar irin na da mu matasa sai an ba su magana mun ba mu magana in za ka armi ka biyu ta hanyar uwayenka yanzu kana da ɗa sai ma ya shirya kan kuɗin kayan kai lehe da wani tambaya kurin sai ya ce ba za a kai mana kuɗi wuri kaza kenan baka san ko ne baka san ko iri bace ba ya samu amma in aka ce an koma kamar da wanda owaye su ne za su jagoranci tun daga farin har kawo amarya owaye ne ke gaba suke jagoranci to wannan ana a samu armi irin na da a daɗi amma yanzu da yaro da ya samu kuɗin shi ma kai uba baka sani sai sun ma kashe magana da shi da yarinya a kaza ma zani kai wajen arman ki na amince sai kai dogon bincike sai a bata sai yawwa in kace sai kai dogon bincike sai a bata uwaye ma su ba sana abin da suke junan su hmm. to da yayi armo abu ta yake shi ya kashe kuɗi ne kuma uwayen shi bai ma ba su wahala ba suka je da ta bata mai dare dama kowa zuciya eh ta gidan ku ni dama ai da na armo ki ni ba dan haka inda na san haka ne karanta ita ce tunda amma yan uwaye suka shiga ciki da tsiyaza hajin nauyin uwaye hukuma sai ya ji abin da uwaye suka ci mai hmm. ko ya saki wannan armi amma tun da uwaye ba su wahala ciki ba bai sanya su ba ciki sai ma ra a kai kudin lihe za a cewa a aje ba baga kuɗi na zani tura je a kai mani gidan su wanci kaga armi daga nan wurin tun daga nan ana samun rauni ne ni bakin cinkayi na kenan kula masha Allah eh, zan dawo bangaren ki balaraba ana son in aka yi aure a can ya zama mutu karaba yaya ne za a yi a rinka yin aure a halin yanzu ya zama in aka yi shi har abada. Yanda za a yi wannan ai aka yi nazari kuma ana tunani ba mai wuya ba ne ba ne a tunani na amma ke gani. Ah. Bakin da inda ma'auratan san gamsu da junansu kuma san amince ma junansu suna son junansu daɗi da wuya abin da mijin ke ka ke aiki da shi kai kuma in kamar da yadda na gaya maka d'azu shi kuma in ya samu ya zo gidan shi da shi saboda akasari yanzu namiji sai ya kawo mace ya aje cikin gida fa bai bata ci bai bata sha sai ka ga wata macen ta armi alhalin lokacin da aka armo ta mace ce ta ji da gani ka gani ga tsayi ga kyau ga komi ga sutura amma sai namijin ya ganta yana son ta yi kokowa cikin maza ya ɗauko ta a zo kwana biyu in ka ganta ba ka gane ta ka gane ta hito daga masassaka ƙaramar yarinya ta zama lattijo ba kula da matan ya ba su kula da matan mana sai ka ga namiji ya kawo mace aje cikin gida ya je ga wata can ta sha firodin ta tana tana ta hiya tsab ma sha Allah ya ga ta birge shi sai ya mai da hari can wurin ya ga mace wa ga mata gida kuma in ya kula da ita ita ma mace ce da kin dauko magana ta ruha mu kai asiri idan mace tana dan sai da wani dan abin da yabba ka dan me yasa ba za ta dan iya shawa makan ita ma huda ba ware ka ana yi shi namiji in ka ba macanka kawai kana ba macanka gudunmuwa kenan rada ba ka da shi ai ita ma tana iya ta gyara wani abu cikin gida kuma dama ai yanzu tarbuna in tarbuna ne ake yi eh in namiji ya kamo can ke ma sai ki kama nan amma inda zaman lahiya cikin gida da fahimtar juna ka gane ko kenan ai namiji dama ba iya doka shar jikin mace duk irin duk irin halin shi sai dai ya kamanta <laughs> wallahi sai dai ya kamanta eh shi Allah ya dora ma sai dai ya kamanta tunda mu mata da kaga mu dargan mu yawa gare ta in namiji ya mamu kuma mun san me yi an sani kenan da ba kika ga wani abu yan an maki wani abin sai ke daure ki yi mafi yawanci wani abin ba Allah bane ko addini yace sai an yi shi an ba da ci da sha sattara da sauran ci da sha me wa ya kamata ya yi shi namiji ya kamata ya ai an gani ga hadisi an gani ga qur'ani to amma ai yawanci yanzu mazan wanda ba su ci da mata sun hiya ka fahimta haka ke gani haka nan ne ma tunda muna zan mu yanzu muna zana tare da su muna gani domin Allah sai ka ga namiji na rantsi da Allah ya baro gidan shi matan nashi basu ci basu sha ba kuma sai ka ga namiji ba ya da shi yau ba ya da shi gobe ko ko bai da ake yi sai ya aje mace biyu uku domin Allah eh ya aje mace biyu uku shi bai koshi ba su ba su koshi ba ko su ya baro su cikin gida da tabarya shi ya zo bakin hanya ya zo ya sai abincin shi hada ma nama ya ce da mu hurin shi ya sha ya zo cikin wani lokacin aka hura wasu matan suna jinkirin damawa <laughs> sai dai an ba a baki hacin ba ai duk mace ko ta kuma mace ce ta gari hmm. mijinki in ya je ya samu baki san wahalar da ya samu ba saboda neman halaka wuya gare shi na sai ki yi kokarin ki gyara in ma babu ciko in dai mai nemuwa ne wallahi sai ki cika ki gyara duka ba wani abu ne ke dai abin ne cikin gidanki kuma ke za kicin shi ke za ki karuwa da shi daga ke sai mijinki sai ƴaƴanki sai sarakuwa ki in kin ba na gode balaraba maryama ina da bangaren naki kin kawo hirar sarakuta ko sarkai suna ɗaya daga cikin ummal aba'asar da ake yawan samun mutuwa aure a cikin zamantakewar mu ba ki ganin cewa da zarar an ce an auro ki a gida Hakuri ina yi bara bari ko menene sai kin kai zuciya nisa mutum ne zaki aure shi da uwayen shi da yan uwan shi baki ɗaya yau sai aka ce duk abin da ya samu sai ya ma fara baki kafin ya ba mamman dole za su dan ji wani abu me zai hana ke kira ga sauran mata na sakau da kai wajen ji da ganin abubuwan da za su iya bulluwa game da haka nan domin tsira da ire-iren waɗannan abubuwan da in kika ce dan an ce kaza dan an ce kaza ki ki tashi ko ki dan yi masa rashin kunya ko kuma ki nuna aiki dole ne sai an miki haka ne daman in kika ga dama aka samu mace mai irin wannan daman kama kocin gida da ita da uwayen haka na ake in ka daraja ta uwayenka dole za ka daraja ta uwayen miji saboda inda ba su aihe shi ba ba za ki gane shi ba haki aura kenan dole sai an girmama su kiran da nake ga mata kenan a girmama uwayen miji saboda in an girmama su ne ake samun wani abu mai amma wasu uwayen kamar suna dan ba mu cewa sun yi kuskure mai amma ya kamata su dan yi duba ga lamarin su saboda su ke kawo ummal a ba yin abu kana tare da yaro yara an kai miki yarinya karama ba ta da isasshen wayen da za a cewa sai ta miki yanda kike so me amma in kika ja abu ki ga jiki kika ja ta ga jikinki wallahi duk abin da ta san tana ma uwarta sai ta yi miki ke uwan miji me amma uwayen su ne duk abin da ake masu saboda akwai wata uwar da abinci ma wanga in kika dawa shi baki da izinin ki raba shi sai kin kai mata ita ki raba shi ko nama kika dawa ita za ta raba shi ta ba kowa shi wata sai ma ta aji na dan dan ta wurinta ta ce sai dan nata ya zo wurinta ni za ta shi naman ya ci amma ba a da izinin aka shi wurin mata eh mijin eh wallahi akwai aure ya dauri ya dauri ya in aka yi shi a ce to in ana son aure ya duri ya duri in aka yi shi ya zama mutu raba sai uwaye uwayen mu sun yi hakuri su yi hakuri su kau da ido da abubuwan da yara ke yi lalle duk abin da ake yana da kyau su sanya ido saboda akwai abubuwan da ake na kurakurai su dinga gyarawa me amma su kau da ido ga ganin abubuwan da diya ke yi duk abin da mutum ya yi sai an taso ana hadace hadace ana mi tunda ba kyau a ce kana sa in sa da babban mutum musamman ma wanda ya aihun maka miji mun gode maryam lami kina tunanin akwai yadda za a yi in aka yi aure ya zama na lahiya a daina samun irin wanga matsalolin yana yawan saki eh gaskiya duk da ba ta biyayya ga mijinta ko ga uwan miji ko kuma ga dangin miji gaskiya wannan yakan kawo barazana bisa ga kan mutuwa aure sannan mace za a kawo miki wani bi a kawo miki kayan abinci sai ki buris ki ce ai mijina suna yake yi zai je ko ban dafa ba zai je tasha je sanwo min gurin kaza za mu je restoran to zuwa restoran kin nan ba abu ne mai dorewa ba gare ki daga ke hashi saboda babu mutunci in girkin nan yana sa danƙon soyayya ga mata da miji har ga dangin ma miji muddin mace duk wadda ba ta yin girki ba ta ma mijinta biyayya gaskiya yana kawo illa ga zamantakewa ta aure Da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da wannan shiri na zamantakewa. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a maraɗin jamhuriyar Nijar, wanda shi ma a makon jiya ya angwance da amaryarsa Chafi Asani da ɗaukacin baƙin nasa da ma waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri kai tsaye. Ni Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. To madalla gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga sakonnin ku. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Musa Malam Indo Kazawai Jamhuriyar Nijar. kace ku miƙa mana koken al'ummar garin birnin kazawai zuwa hukumar wutar lantarki ta ƙasa bisa halin da ake ciki na ƙarancin turakan wutar lantarki a wannan gari tsawon shekaru wanda hakan ya kawo yawaita wayoyi a ko'ina a cikin gari sai kuma ra'ayin baban gida buba fajewa daga karamar hukumar ta kai mai cewa muna jajintawa al'umma maiduguri da na jihar yobe bisa iftila'in ambaliyan ruwan sama da allah ya saukar musu muna addu'a allah ya maido abin da aka rasa da fatan gwamnati da masu hannu da shuni za su taimaka waɗanda abin ya shafa amin ra'ayi na gaba ra'ayinka ne sanusi madatai da magaram kai ko cewa ka Daga jamhuriyar Nijar muna yabawa fitaccen attajirin jihar Kano wato Alhaji Alasan ɗan tata bisa tallafin zunzurutun kuɗi har na naira biliyan guda da rabi da ya baiwa mutanen jihar Borno waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya shafa da fatan Allah ya saka masa da fificin alheri ya kuma ƙara bunƙasa dukiyarsa daga ƙarshe muna fatan sauran attajirai da gwamnatoci ma Afirka. za su yi koyi da shi domin mutanen da wannan matsalar ta ritsa da su suna buƙatar matuƙar taimako. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. ba a takaice an sanar da samun ci gaba game da yarjejeniyar ta wuta ne a gaza cikin wata gudan da ya gabata to sai dai a yanzu dole ne isra'ila da hamas nuna sanin ya kamata a siyasance domin yi wattuka hanci a yarjejeniyar cewa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a yau laraba blinken ya faɗa a yayin wani taron haɗin gwiwa na manema labarai a birnin alkahira tare da takwaransa na masar badar abdullati cewa yana jin akwai kimanin shadara takwas a yarjejeniyar da tuni an amince da sha biyar daga ciki inda ake neman warwarewa a kan sauran batutuwan da suka rage masu kada ƙuri'a a jammu da kashmir na india sun kada ƙuri'unsu a zagayen farko cikin uku na zaben share fage a ranar laraban nan a zaɓe na farko da ake gudanarwa a yankin cikin gwamman shekaru masu kada kuri'a sun rika shata dogayen layuka na maza daban da na mata a gaban rumfunan zaɓe a yawancin wurare a yankunan da dama sun bayyana cewa tuni suke jiran wannan dama inda za su zaɓi wakilansu su da kansu. hukumar kula da ayyukan albarkatun ruwa ta najeriya ta yi gargaɗin yiwuwar samun ambaliyar ruwa a jihohi goma sha ɗaya bayan da makwauciyar ƙasar kamaru ta ce za ta fara sakin ruwa daga ɗaya daga cikin dam ɗinta mafi girma biyu bayan mamakon ruwan sama da aka rika samu a kwanan na arewaci da tsakiya afirka gargaɗin ya zo ne a lokacin da tuni najeriya da ke fama da mummunan ambaliyar ruwa a jihar arewa maso gabashi ta borno inda wani dam da ya cika ya batse ya balle bayan mamakon ruwan sama da ya haifar da ambaliya a kasashen kamaru chadi mali da niger dukkan da ke yankin sahel na afirka da a can baya ba su cika samun ruwan sama mai yawa ba. To masu sauraro iya abin da za mu kawo mu kenan a wannan lokaci sai kuma can da daddare za ku je mu dauki da wani sabon shiri wanda idan Allah ya kai mu za mu fito muku da maudu'i da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kai. Amma yanzu a madadin Hawa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Laser Creation wacce ta shirya ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Bob Bass Baba ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.